Tun bayan faruwar lamarin har yanzu wasu mazauna ƙauyuka suna rayuwa a matsugunai na wucin gadi. Ana laƙani wa mutanen da suke rayuwa a matsugunan da cewa 'yan gudun hijira na nukiliya. Nan tsakanin ɗakunan wucin gadin kenan da mutane suke rayuwa. A nan, Ichiro Kano, duk da cewa ba gida ba ne, amma ya shafa shekaru hudu yana rayuwa. shekaru hudu da suka gabata ya kasance mai aikin gine-gine amma tun bayan faruwar lamarin ya kasance dan gudun hijira a sansanin an samar da wajen kiwon kifi amma haka bai wadatar ba kamar yadda ichiro kano ya yi karin haske wannan abin takaici ne ina da shekaru 64 da haihuwa kuma an ce sai nan da shekaru talatin za mu iya sake komawa ƙauyenmu gidana ba za a iya rayuwa a ciki ba ina da ɗan uwa da ‘yar uwa amma ban san inda suke ba saboda kowa ya kama gabansa na kasance ni kaɗai an killace kabarin iyayenmu an hana shiga babu damar zuwa Ichiro Takano ya kasance ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar nukiliya fiye da 125 waɗanda zuwa ranar 11 ga watan Maris na shekara ta 2011 yau shekaru hudu da suka gabata suna rayuwa a ƙauyukan da ke kewaye da tashar nukiliya. Ƙauyen Futaba yanzu haka babu mai rayuwa a ciki duk al'ummar garin suna sansanin 'yan gudun hijira na nukiliya. mutanen sun koka da yadda kudaden da gwamnati ta basu suka kasa ƙauyuka da garuruwa hamsin da tara da suke kewaye da tashar nukiliya ta fukushima aka tayar da al'ummomi mazauna bayan haɗarin da aka samu a tashar ta nukiliya kazuyo sato ɗan shekaru 73 da haihuwa yana cikin waɗanda aka tayar kuma ya bayyana cewa sun dawo daga rakiyar gwamnatin ƙasar ta japan Mun yanke ƙauna ga gwamnati shekaru hudu babu abin da aka mana an nemi a sayi filayenmu ƙasa da kashi talatin cikin ɗari na farashin a shekaru hudu da suka gabata filayen da muke noma tun iyaye da kakanni futaba na zama ɗaya ne daga cikin ƙauyuka da garuruwa hamsin da tara waɗanda suke kewaye da tashar nukiliya ta Fukushima da aka samu haɗari. Shiru Izawa ke zama magajin garin na Futaba da ke da mazauna kimanin mutane dubu bakwai kafin faruwar haɗarin na tashar nukiliya da ya tilasta mayar da mazauna garin sansanin 'yan gudun hijirar nukiliya. A wata ƙasa da take tinkaho da wayewa, al'ummata sun shiga cikin wannan hali. Bisa tsari bai kamata mutane su zauna a sansanin wucin gadi fiye da shekaru biyu ba, amma shekaru hudu sun shuɗe babu labari. An yi shiru na minti ɗaya albarkacin tunawa da cika shekaru hudu da faruwar girgizan ƙasa mai ƙarfin maki tara da ta janyo ambaliyar ruwa da dubban mutane suka hallaka tare da haɗarin nukiliya a tashar Fukushima.